Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da da ishirin da biyar. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa wato a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 12 ga watan Yuni na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanan labarai. Wata gagarumar zanga-zanga da aka yi a yau Laraba a wajen hedkwatar gwamnatin Hong Kong ta juye ta koma tashin hankali. A ƙasar Rasha kuma wata cibiyar mai da hankali kan al'amuran yau da kullun ta ƙasar ta ce 'yan sanda sun cafke madugun 'yan adawar ƙasar Alexia Novelny. sannan a kowane lokaci daga yanzu ana sa ran cewa kasar mexico za ta tura dakarunta zuwa kan iyakarta da kasar guatemala a yau laraba To a cikin shirin namu na yanzu za ku je da aka gudanar da bikin ranar demokuraɗiyya a yau a Najeriya da kuma kaɗan daga cikin jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a lokacin bikin. Bayan haka muna tafi da ra'ayoyin 'yan Najeriya a kan bikin ranar ta demokuraɗiyya wanda aka yi daga babban birnin tarayya Abuja. Za kuma ku ji ra'ayoyin wasu 'yan siyasa game da zaben sabbin shugabannin 'yan majalisar dokokin Najeriya da aka yi jiya talata. kamar kowace ranar laraba yau ma muna nan tafa da shirin himma wanda abdulaziz adali ture ya shirya kuma zai gabatar amma duk sai bayan labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci wata gagarumar zanga-zanga da aka yi a yau laraba a wajen headkwatar gwamnatin hong kong ta juye ta koma tashin hankali lokacin da 'yan sanda suka yi ɗauki ba daɗi da masu zanga-zangar wanda suka taru don nuna adawa da ƙudurin miƙa masu laifi ga wasu ƙasashen ƙetare domin a hukunta su. Jami'an 'yan sanda masu sanye da hulunan kwano da garkuwa da harsasai na roba sun yi layi kan tituna suna harbawa masu zanga-zangar barkonan tsohuwa domin su tarwatsa su wasu daga cikin masu zanga-zangar sun ci karfin shingen da 'yan sanda suka yi tare da jifan 'yan sandan da abubuwa wannan zanga-zangar dai ta tilastawa majalisa su dakatar da zaman su na yau laraba inda aka shirya tattaunawa akan wannan shirin doka da ake neman a kafa wanda ya janyo ce cece kuce. A yau Laraba ɗaruruwan 'yan kasuwa sun rufe shagunansu don bawa ma'aikatansu damar halartar zanga-zangar yayin da wasu suka ce za su bawa ma'aikatansu damar sauya lokutansu na aiki ko kuma su ɗauki hutun rashin lafiya domin su samu dama su halarci zanga-zangar. Zanga-zangar dai ana yin ta ne don nuna rashin amincewa da yunkurin da hukumomi ke yi na ringa aika masu laifi masu aikata laifuka a nan hong kong zuwa china don a rika hukunta su a can a ƙasar rasha kuma wata cibiyar mai da hankali kan al'amuran yau da kullun ta ƙasar ta ce 'yan sanda sun cafke madugun 'yan adawar ƙasar alexia novelny tare da wasu mutane kusan 100 da suka halarci wata gagarumar zanga-zanga da aka kira don nuna jin takaici akan abin da masu zanga-zangar suka ce zargin karya da 'yan sanda suka yi wa wani sanannen ɗan jarida. Cibiyar OVD Info wacce ke mai da hankali kan kame kaman da 'yan sanda ke yi wa jama'a ta ce, akalla mutane 94 ne aka kama a lokacin wannan zanga-zangar da aka yi a jiya talata a birnin Moscow. Zanga-zangar da aka gudanar ba tare da samun izinin hukuma ba ta biyo ne bayan da ƙudurin da hukumomin 'yan sanda suka ɗauka. Na janye zargin da suka yi wa wani ɗan jarida mai suna Ivan Gulunov, wanda a makon jiya 'yan sanda suka zarge shi da mallaka abubuwan sha masu sa maye da suka ce sun samu a cikin gidansa. ɗan jaridar wanda ya shahara wajen tona asirin cin hanci da rashawa da shugabannin rasha ke yi ya musanta zargin hukumomi sun ce sun janye zargin ne da rashin isasshiyar shaida kowane lokaci daga yanzu ana sa ran cewa kasar mexico za ta tura dakarunta zuwa kan iyakarta iyakar kasarta da kasar guatemala a yau laraba a matsayi ɗaya daga cikin matakan rage yawan 'yan gudun hijiran da ke ratso mexico ɗin da niyyar shiga amurka sakataren harkokin wajen ƙasar mexico marcelo ebrard ya gaya wa manema labarai cewa yau laraba ne za a tura dakaru dubu shida zuwa can kan iyakar mexico da sauran wurare a ƙasar. ko da yake bai faɗi takamaiman lokacin da za su isa ba ebrard ya karanto wata takarda da ya tura wa majalisar dattijai ta mexico ce wacce ke dauke da cikakken bayanin yadda aka cimma yarjejeniyar da ta tanadi tsarin mayar da 'yan gudun hijirar mexico kafin a kammala neman makafarsu a ƙasa amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Laraba cewa yana cikin matsanancin matsin lamba na ya ƙaddamar da yakin neman sake zabensa a zaɓe mai zuwa da za a yi a shekarar 2020. Kamar yadda ya yi a shekarar 2017 yanzu ma ana sa ran cewa shugaban ba zai ɓata lokaci ba wajen ba da sanarwar niyyarsa na neman a sake zaben nashi. To sai dai kuma tuni manyan 'yan siyasan da ake sa ran za su ja da shi suka riga suka kaddamar da nasu yakin neman zaben don janyo hankalin masu jefa ƙuri'a zuwa kamfen ɗin nasu. Kan haka ne a jiya talata aka fara musayar baƙaƙen maganganu tsakanin Trump ɗin da mutanen da ke jin za su fafata sosai da shi a zaɓe mai zuwa wato Joe Biden tsohon mataimakin shugaban ƙasa. wanda ake kyautata zaton zai nemi jam'iyyarsa ta democrat ta tsaida shi wani yaro karami dan shekaru biyar da haihuwa ya rasu a kasar uganda a sanadiyar kamuwa da cutar ebola wanda kuma wannan shine karo na farko da aka samu mutuwar wani a sanadin yadda cutar take ratsa kan iyaka daga wata ƙasa ta shiga wata ƙasar Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka sani a Najeriya yau shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranci bukukuwan kaddamar da sabuwar ranar demokuraɗiyya a ƙasar domin juyayen soke zaben ranar 12 ga watan Yuni da aka yi a shekarar 1993 tare kuma da jinjinawa marigayi chief MKO a Abiola wanda kusan ya lashe zaben. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin tarayya Abuja. As part of the process of healing and reconciliation, I approve the recognition of June 12 as democracy. Muryar shugaba Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake kaddamar da ranar 12 ga watan Yuni na kowace shekara a matsayin ranar demokuraɗiyya ta Najeriya domin girmamawa da kuma jinjina irin gwagwarmayar da Chief MQ Abiola ya yi har ya kai ga rasa rayuwarsa a lokacin da yake fafuskar tabbatar da demokuraɗiyya bayan da ake ganin zaben da aka yi na sha biyu ga watan yuni na shekara ta 1993 shine ya lashe shi amma sojoji a lokacin karkashin jagorancin ibrahim babangida suka soke zaben muhammadu buhari wanda aka rantsar da shi 29 ga watan mayu amma ya mayar da wannan rana ta yau ta kasance ranar bukukuwa da shagulgula na rantsar da shi a matsayin shugaba na wa'adi na biyu ya samu bakuncin shugabannin kasashen duniya daban-daban ko kuma wakilansu sama da 27 amma fa tsofaffin shugabannin najeriya wato olusegun obasanjo da abdulsalami abubakar da chief anan shanakon da ibrahim babangida da goodluck ebele jonathan tamkar sun hada baki dukansu ba su halarci wannan taro ba shugaba muhammadu buhari wanda ya jagoranci kallon fareti da raye-raye na gargajiya ya yi jawabi mai zurfi inda ya nuna matsalolin da ya isko a ƙasar najeriya da irin gyaran da ya yi da kuma irin matakan da zai ci gaba da ɗauka domin tabbatar da ya cika alkawarin da ya wa 'yan najeriya na inganta rayuwarsu da kuma samar da tsaro today Haka kuma shugaban Muhammadu Buhari ya amince da radawa babban filin wasanni na Abuja sunan Chief Enkiwa Abiola duka dai a matsayin girmamawa da kuma ba da muhimmanci ga wannan ranar da irin gwagwarmaya da chief mq abiola ya yi a lokacin da yana raye da yake ba da jawabi akan irin matakan da gwamnatinsa ta ɗauka wurin tabbatar da tsaro da kawo walwala a cikin 'yan najeriya shugaba muhammadu buhari ya amince da cewa duk da irin matakan da ake ta ɗauka na tsaro da kuma makudan kuɗaɗe da aka kashewa a wannan bangare har yanzu ana ci gaba da samun wannan matsala jefi-jefi inda yake cewa Admittedly, some of the challenges still remain. Duk da matakan da muka ɗauka wanda suka bambanta da na shekara ta 2015 na ƙarin kuɗaɗe ga ɓangarorin tsaro, har yanzu matsalar satan mutane domin neman kuɗin fansa da kuma ta'addanci na ci gaba da faruwa musamman a yankunan karkara, inda muka shirya irin sababbin dabaru da matakan da za mu ɗauka domin tabbatar da cewa an mulkushe wannan matsala ta yadda 'yan najeriya za su rika tafiye-tafiyensu ba tare da fargaba ko damuwa a cikin ƙasa ba a ƙarshen jawabin sa shugaba muhammadu buhari ya gode 'yan najeriya akan irin goyon bayan da aka ba gwamnatin da kuma ɗaruruwan mutane daga ƙasashen waje da suka halarci wannan taro domin nuna goyon bayan su ga najeriya inda tun farko ya bukaci goyon bayan waɗannan ƙasashe na samar da tsaro da haɗin kai na ƙasa da ƙasa domin tabbatar da cewa an murƙushe magana ta'addanci da ke damuwar kasashen afirka da ma kasashen turai daban-daban umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria zauna lafiya al'umma ta ta a da Umar Faruk Musa. Har yanzu dai akan batun ranar ta demokuraɗiyya wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu akan kaddamar da ranar da aka yi yau. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya zaga birnin tarayya Abuja don jin ra'ayoyin jama'ar. Sunana Dr. Muhammad Mahmud Abubakar, shugaban kungiyar Buhari Support Organizations wato BSO. Mun san wannan zai daga hasken kasanmu Najeriya a tsarin demokaradiyya a sauran duniya. Za a ga cewa an yi abin da ya dace. Ina ma kuma iyalan shi MKO Abiola murna na ganin wannan rana domin su ma na san zai sanyaya musu zuciya yanzu zai sa su samu sauki a ransu. sunana ibrahim tukur el sudi kuma ni ne ciyaman na jam'iyyar apc wato all progressives congress na jihar taraba a wannan ya tabbatar da cewa demokradiyya ta zauna da gindinta a najeriya a shekara ashirin kenan ana fafatawa ana ta gwagwarmaya domin a tabbatar da cewar sojoji ba su zo sun karbi mulki ba sunana umar ya'u muhammad julde daga jihar nasarawa shugabannin nan waɗanda Allah ya ɗora nauyin 'yan Najeriya a kansu su sani cewa fa Allah yana jiran su kowa zai bada tambaya zai bada ansan abun da ya yi a lokacin da yake da dama na mulki. Eh, suna na Usman Usman Fulani, National President kuma na Fulani ne su sai na farko dai ina mai murna na shigowa mulkinsa na biyu da kuma ranar demokaradiyya na biyu kuma ina yaba mai akan kokarin da yake a hakan harkar tsaro don haka ina kiransa ya kafa kwamiti na fulani fulanin da suke grassroot a ƙasa ba fulanin da suke cikin birni ba wanda ya naɗa su kawai su je hutun su yi mitin a fulanin da za su iya fita shiga rigage fulani su zauna da su su je mai matsaloli su waye suke shigo su su shiga rigar su ce su fulani ne su je su yi banna sunana abdulmajid dan bulke kwamanda. sha biyu ga watan yuni rana ce da ya cancanta watan a fitar da ita don girmama mko a biola allah ya gafarta masa kuma duk dan najeriya ya yi farin cikin wannan sannan kuma insha allah demokuraɗiyya watan ta samu gindin zama a ƙarƙashin mulkin mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari sunana muhammad muktar dan fillo mataimaki ga shugaban ƙaramar hukumar gwale akan harkar ƙungiyoyi ina matuƙar farin ciki da wannan rana da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ƙirƙire ta da a matsayin ranar demokuraɗiyya ta najeriya saboda abubuwa da suka faru duk wanda yake shekarunsa ya kaiwa yake wannan lokaci ya san irin abubuwa da suka faru a wannan rana irin abubuwa da jin daɗi duk a najeriya mutane sun san abubuwan da ya dubbe daɗi ba abubuwan da ya faru a wannan rana to ya je dawo da wannan rana ya zama cewa duk wani ɗan ƙasar najeriya yana tuna wannan rana a matsayin wata rana da wani abu ya faru a najeriya wannan ba ƙaramin abin alfahari ba ne ba a wannan ƙasa tamu da mutanen mu najeriya baki ɗaya madalla mun gode da wa'annan ra'ayoyin. Kamar yadda kuka sani dai a jiya talata ne Majalisar Dokokin Najeriya ta zaɓi shugabanninta 'yan siyasar ƙasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a kan zaɓen da kuma abubuwan da ake sa ran gani a majalisa a wannan karan. Ga Madina Dauda ɗauke da ƙarin bayani. Majalisar Dokokin Najeriya da ke ɗauke da wakilai da dattawa 469 sun ɗauki rantsuwar fara majalisar ta tara tare da sababbin shugabanninta. Ahmed Lawan shugaban majalisar dattawa da Femi Bajabi amila kakakin majalisar wakilai. Wasu 'yan majalisar sun bayyana ra'ayinsu a game da yadda suke ganin majalisa za ta gudana. Sunana Sanata Barau Jibrin tsohon sanata kuma samun sanata mai wakiltar kano ta arewa a bazar da ta kasa alhamdulillah mun fara ɗaukar hanya hanyar tabbatar da tsarin demokradiyyar mu game da sauran kasashe suke gudanar da nasu demokradiyyar waɗanda suka daɗe a kanta. To menene ya karfafa dangantakar ku da jam'iyyar adawa ne haka? To ai jan hankali da kuma nuna masu kan cewar kafa mu zama saniyan ware a duniya a dinga ban tarbar da kasashen da suka daɗe suna demokuraɗiyya nan suka saba bi tunda su sun jarraba sun gani kuma sun gan kan cewa abin da ya fi dacewa kenan kuma bai dace da mu sabuwa ce demokuraɗiyya a goma ba mu dinga wato baragada to shine muka dinga jan hankalin su in kin lura na sha yin hira da ku inda muke jan hankalin su to alhamdulillah wasu daga ci sun fahimci haka shi sa suka ba da haɗin kai suka zaɓi wato waɗanda muka gabatar da su. Yar majalisar wakilai Khadija Waziri Abba Ibrahim ta yi tsokaci akan irin majalisar da take so ta gani. Honorable Khadija Waziri Bukar Abba Ibrahim uh, member elect na Damaturu Tarmuwa Gujiba Gulani Federal Constituency na Yobe State. Majalisa ta tara muna sa ran za a samu zaman lafiya fiye da yadda aka samu da. muna fatan za a zauna lafiya da bangaren gwamnati da kuma bangaren kotu domin shi demokrasiya abu uku ya kwansa wanda muke yi a najeriya shine fannin gwamnati da fannin majalisa da fannin shari'a saboda haka ina so mu ga an samu jituwa tsakani don ba wai kowa ya fito ne ya nuna karfinsa ba ne a'a muna so mu ga ƙasanmu ta ci gaba ne saboda haka kowa ya sa wannan a ransa a ransa akan cewa ci gaban ƙasa ake so ba wai kowa ya nuna shi gwani ne a wurin aikin shi ba ganin cewa yau rana ce ta demokradiyya tsohon dan majalisar wakilai mai wakiltar birnin gwari da giwa hassan adamu shekarau ya yi nazari gaskiyan al'amari shine an gama shekara hudu kuma an yi alkawura kuma ni a matsayina na dan jam'iyyar apc ah, na san cewa eh an yi kokari a waɗansu fannoni musamman yadda shi shugaban ƙasa yake jaddada abubuwa guda uku tsaro tattalin arziki da ainihin yaƙi da cin hanci da rashawa to a wa'innan fannoni in ka duba za ka ga cewa to a wasu wuraren an samu nasara wasu ba a samu nasara ba kuma abin da ni nake so a takaice in kira shine duka ko ma ana faɗa da cin hanci da rashawa ana gyaran tattalin arziki matukar ba tsaro wa'innan abubuwan ba za a ga tasirin su ba so ni kira na ga shugaban ƙasa ga dukkan wanda zai zo cikin wannan gwamnati a yanzu ba wani abu wanda ya damu al'umman ƙasar nan wanda ya fi abin da ya shafi tsaro matukar shugaban ƙasa ba zai ɗauki matakin da za a samu sauƙin wannan al'amari ba to ina tabbatar miki da cewa ba wani mai jari ko wani dukiya da zai kawo ya ce zai sa jari a wannan ƙasa saboda haka ya zama wajibi kafin a duba waɗansu fannoni a tabbatar da cewa an yi maganin wannan al'amari na rashin tsaro a ƙasar nan. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Jamila Garba Abdu asalin ƙasar Najeriya wadda ke a yanzu haka zamne a Burtaniya. Yanzu yanzu a takaice amma in na baki jiha guda a Najeriya mm. in mm. ce to uh, Hajiya Jamila wannan jihar na baki ita kuma ina so ki kula da take canza mata eh, manufa mm. daga talauci zuwa arziki zuwa sauyin rayuwa kuma zuwa uh, kwanciyar hankali inda matasa ba za su ba za su barin jihohin su ba suna tahiya suna sa kansu cikin harkar ta'addanci suna kai kansu libya suna mm. rasa rayukansu a turai kuma in sun zo a turan ma suna tamma za su samu rayu inganta su iske rayuwar ma ba abin suke tamma ba ne a matsayin ki kwararre a cikin harkar kasuwanci kuma a cikin mm. harkar kafa kamfanoni mm. me ya kamata zaki in na baki a jihar guda na ce to jamila wannan ta take ce ke zaki kula da ita to zan daukan maka jihar kaduna saboda nan na tashi nan na sani na nai rayuwa gaba ɗaya kan na zo uk Eh, abin da za a iya yi yawancin yaran da zaka ga cewa eh, matsalar ma yana fara daga foundation ɗinsu ne daga karatu tun daga primary school so akwai programs da yawa da za a fara yi tun daga eh, primary school ɗin nan da secondary school har universities ɗin ko kan zo akwai proposal da na ba ma vice chancellor ɗinmu a lokacin muka yi magana akan ire-iren wayannan abubuwan sanarwa ne yawanci basically sannan a ba su opportunity din yin abu a lokacin da muke yin entrepreneurship din zaka ga cewa a cikin ajin akwai wa'anda sun iya arabic suke karanta akwai hausa students da wasu su aikin tailor suke yi abin da suke bukata kawai kayan aikin da za su fitar da ideas nan da suke da shi a wurin na samu makanikin mota a wurin na kuma ya iya aiki amma da yake ba opportunity ba a san shi ba sai kaga an gwamnati a kai ma kamfani a ji ana kashe kuɗi to in ana taimaka ma yara tun da san da suke karatu ba wai sai sun fito a ce ba su da aikin yi ba za ka ga cewa abubuwa canza so dan ideas akwai abubuwa da yawa da za a a gyara a jiha kamar kaduna in particular za ka ga yawancin yadda na faɗa eh, ɗazu na ce eh, foundation ne shine ainihin matsalan idan aka gyara foundation din in aka gyara asalin abun zaka ga cewa kowa ma nan gaba zai ji daɗi sannan idan mutum yana da aikin yi yaushe zai tunanin ya je ya tara wani yaushe zai tunanin a wannan ya zage wani a ko ko faɗan addini ko yare ko wani duk ba zai taso ba sai kaga an haɗa kai an ci gaba gaba ɗaya kuma an zauna cikin kwanciyar hankali so yawanci rashin abin yi din ne yake kawo duk wannan insecurity din da sauransu. ya ga rayuwa a nan Amurka? Eto eh rayuwa a nan yana da akwai kwanciyar hankali amma kuma rayuwa a turai yana da wahala wahala yadda uh, al'adunmu ba ɗaya ba ne za ka ga cewa can gida ka samu mutane ana son taimaka ma juna nan ko komi ana cewa diy do it yourself so sai ka koya mhm. eh, abu da kanka yana da kyau in the sense da zai sa yara su zama independent but at the same time eh, ana cewa wanda ya bar gida gida ya bar shi yauwa mhm. so rayuwa anan akwai kwanciyar hankali amma duk da haka hankalin kowa kuma yana gida To a takaice muke so ke ta mu kammala wannan hirar. Um, a takaice abin da zan iya cewa shine um, gwamnati su duba za a ga cewa matsalolin da ake samu yawanci yana fara ne daga matasa. in aka duba matasan aka duba abubuwan da suke bukata abubuwan da suke bukata ba abin da zai kasa ba ne abin da ne yake eh, neman mutane that are committed mutanen da suke da kishin kasa eh, in aka samu mutane in aka iya identify mutane da suke kishin kasa wallahi cikin lokaci kalilan za a iya eh, magani yawancin abubuwan nan da suke faruwa jamila garba abdu kenan yar asalin kasar najeriya wadda ke a yanzu haka zamne a burtaniya mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta wanda ni abdulaziz adili toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin washington dc ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da riga babu kusa shaidajin Allah lale. Nare na kiba Muhammadu in shi ta kasawa. Nare na kiba Muhammadu in shi ta kasawa. Kai bari in rana. madalla a gaida Abdulaziz Adili Turo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito ne daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak, matashi ɗan kishin ƙasa daga jihar Bannan Najeriya, inda ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa, don Allah ku bani dama albarkacin wannan rana ta demokradiyya. Mai kira ga sabbin gwamnoninmu na Najeriya, don Allah ku yi amfani da wannan damar da Allah ya baku demokuraɗiyya ta sami gindin zama a jihohinku. Sai saƙon Aliyu Abdullahi Doron Baga inda ya ce barkanmu da ranar demokuraɗiyya da fatan waɗanda suka yi nasarar zama zababbun shugabanni za su yi amfani da damar su wajen rubuta sunansu da alƙalamin zinari a zukatan 'yan Najeriya. Sai saƙon Shehu Adamu Rijau ya ce, Muna fatan sabbin shugabannin majalisun dokokin Najeriya da aka zaɓa jiya wato ahmad lawal da femi za su baiwa bangaren zartawa haɗin kai domin ciyar da ƙasar mu gaba a fatan ba za su yi irin yadda waɗanda suka gada suka yi ba inda suka yi ta kawo wa bangaren nazartarwa cikas sai saƙon yusuf m ramadan mai gwambawa daga jihar gwamban najeriya ya ce assalamu alaikum muryar amurka ku bani dama na taya sabbin shugabannin majalisa da aka zaɓa jiya murna da fatan Allah ya taya su riko a ƙarshe kar su manta yanzu kan batun uzuri ya ƙare mu talakawa mun zuba musu ido magani a ƙasa kawai shine magana tunda waɗanda gwamnati take so su ne za su jagoranci majalisun sai saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga rulwani ibrahim london wuba adamawan najeriya inda ya ce salam ya hausa sauya ranar bikin dimokuraɗiyya da buhari ya canja ba wani tasiri da zai yi a rayuwar talakan ƙasar nan domin abin da suke bukata shine a eh, yi mulki bisa adalci da kuma tabbatar da ingantaccen tsaro mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Wata gagarumar zanga-zanga da aka yi a yau Laraba a wajen hedkwatar gwamnatin Hong Kong ta juye ta koma tashin hankali lokacin da 'yan sanda suka yi ɗauki ba daɗi da masu zanga-zangar wanda suka taru don nuna adawa da ƙudurin miƙa masu laifi ga wasu ƙasashen ƙetare don a hukunta su. A ƙasar Rasha wata cibiyar mai da hankali kan al'amuran yau da kullun ta ƙasar ta ce, 'yan sanda sun cafke madugun 'yan adawar ƙasar Alexia Novelny tare da wasu mutane kusan ɗari da suka halarci wata gagarumar zanga-zangar da aka kira don nuna jin takaici akan abin da masu ganga zangar suka kira zargin ƙarya da 'yan sandar suka yi wa wani sanannen ɗan jarida. cibiyar OVD info wacce ke mai da hankali kan kama-kaman da 'yan sanda ke yi wa jama'a ta ce akalla mutane 94 ne aka kama a lokacin wannan zanga-zangar da aka yi a jiya talata a birnin moscow kowane lokaci daga yanzu ana sa ran cewa kasar mexico za ta tura dakarunta zuwa kan iyakar kasarta da kasar guatemala a yau laraba a matsayi ɗaya daga cikin matakan rage yawan 'yan gudun hijira da ke ratso mexico ɗin da niyyar shiga amurka sakataren harkokin wajen ƙasar mexico marcelo ebrard ya gaya wa manema labarai cewa yau laraba ne za a tura dakaru dubu shida zuwa can iyakar mexico da sauran wuraren ƙasar. Tuma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan ta yaya kuka ci moriyar dimokuraɗiyya a Najeriya. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da kuma Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu Mr. Nelson ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.